wannan dai shine karo na farko da shugaba goodluck jonathan zai kawo ziyara a jihar sokoto to somawar tsakanin sa da gwamnan jihar aliyu takardawa mako wanda daga bisani ya bar jam'iyyar pdp zuwa apc babban makasurin ziyarar ya shine karban daya daga cikin jigajigan jam'iyyar ta apc wato tsohon gwamnan jihar sokoto a tahir dalhatu bafarawa da mutanensa waɗanda kwanan nan suka canza sheka zuwa jam'iyyar pdp magoya bayan bafarawa dai sun ce shugaban ƙasar zai kai ziyarar ne bisa gayyatar su in ji yaƙibu dalhatu tsohon mai baiwa tsohon gwamna bafarawa shawara a lamuran matasa da ɗalibai. mun je abuja ofishin pdp na ƙasa wanda a nan ne muka ba da tabbacin cewa wa'annan wakilai ne amma in ana so a gani a ƙasa ranar da za a zo a karɓe su a canza sheƙa a yi bikin shigowan bafarawa to suna son shugaban ƙasa da kansa ya zo sannan ba farawa ba karamin mutum bane a siyasar najeriya don haka a ce da shi da magoya bayansa na jihar sokoto za su shiga jam'iyya karban shi sai babban mutum irin shugaban kasa za a ga fitan a tahiru bafara daga cikin apc wani tasiri take da shi ga jama'a ta na sokoto to za a gani mutane na zargin cewa tun lokacin ficewar gwamnan jihar sokoto aliwa muku daga jam'iyyar pdp kusan a iya ce dan abin da ya saura na pdp bai taka kara ya karya ba ta yaya wani tasiri kake ganin zuwan na shugaban kasa zai yi kenan a siyasar jihar sokoto ai fitarwa mako daga cikin pdp daban yake da shigowar bafurawa a cikin pdp e eh, babban tasirin da zuwan zai yi shine shugaban kasa zai zo sokoto jama'an sokoto sun buƙaci ya zo ya ganin ma idansa yanzu magan da ake saura kwana biyu ko kwana ɗaya tun jiya sokoto ta ɗau harami kowane unguwa gani wanda ke son ya gani ɗin ya biyo ɗin ranar da shugaban ƙasa zai zo ya gani me zai faru a sokoto to sai dai kuma bangaren jam'iyyar apc a jihar na cewa ko a jikinsu ba sa jin ziyarar za ta yi wani tasiri barista inu abdulkadir shine shugaban rikon kwarya na jam'iyyar apc a jihar ta sokoto muna maraba da shugaban ƙasa da zai barin aiki ne wanda adda muhimmanci ya zo domin ya karbi tsohon gwamnan jihar sokoto a jam'iyyar pdp wannan zai kara tabbatar da abubuwan da muka faɗi a baya game da shi shugaba jonathan bai ga wani abu mai muhimmanci ba a jihar sokoto sai zuwa tashi bukata ta amsa wani tsohon gwamna na jihar sokoto wanda an ka saye an ka biya domin a yaƙi arewa abin da muke mai marhaban shi ne zai zo ya ga wanda a tahiru bafara zai ga abin da ya saura na pdp a jihar sokoto yanzu zuwan jonathan a jihar sokoto shi zai canza ma mutanen jihar sokoto ra'ayinsu game da a tahiru bafara ba wani tasiri a me rage a jam'iyyar pdp a jihar sokoto yanzu haka dai ana kammala shirye-shiryen tarban shugaban kasa din a gobe asabar idan allah ya kai mu yayin da kuma tuni har an soma tsaurara tsaro a wasu sassan birnin na shehu murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto najeriya